Demokradiyya a yau. Cikin shirin ta ya za a kare 'yancin jama'a yayin da Najeriya take ƙoƙarin hana kalaman ɓatunci da za su iya tada zaune tsaye? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu haruma, assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya ce gwamnatin kasar za ta hukunta masu maganganu ko furta kalamai waɗanda ake ganin za su iya tada rigima cikin ƙasa. Farfesa Osibanjo ya ce rashin ɗaukar matakai irin haka ya kai duniya ga yakin duniya na biyu saboda kawai da kai da aka ta yi wa Hitler da mukarrabansa da kuma ma na baya bayan rikicin da aka yi Rwanda wanda ya kai ga kisan kiyashi. amma ana abin tambaya shine menene ma'auni ko mizanin tantance irin waɗannan maganganu domin a tarihi ko a baba nan ya nuna wasu gwamnatoci da jami'an tsaro suna iya amfani da irin waɗannan dokoki ko matakai wajen tawaye 'yancin 'yan ƙasa na magana kamar yadda tsarin mulkin ƙasashen suka tanadar musu mun so da mu ji ta bakin jami'an gwamnati musamman babban lauya kuma a tony jiran na najeriya abubakar malami kan wannan batu amma haƙar mu bata cimma ruwa ba saboda haka na yi magana da lauya mai zaman kansa barista sunda joshua wigira na fara kuma da tambayansa ko gwamnati ta kafa sabuwar doka domin magance wannan matsala A tun asali dama akwai dokoki na wannan eh, na batanci wanda sun suna nan amma kasan da yake kasan na farko mun shiga wani hali ne da birkicewa ya shigo fi sabilillahi kowa yana son ya ga ya kawo abun da ba shi ba ne amma akwai dokoki wanda duk wani abu da ya shafi na batanci ya dokan ta yi tanadi iya gwargwado ladabtarwa To, mukaddashin ko kuma mu ce mataimakin shugaban Najeriya zamani yana mukaddashin shugaban ƙasa, ya ce Najeriya za ta ɗauki irin waɗannan kalaman ɓatunci a zaman ta'addanci. A ƙarƙashin doka wannan zai samu amincewan kotuna? To, idan ba dai an je an yi sabuwar doka ba, wadda majalisan eh, tarayya ko kuma majalisar jihohi za su yi wani doka wanda za ta tanadin laifi ko kuma ta danganta eh, laifin batanci da ta'addanci ba a yanzu ba mu da wannan dokan. Shin kalaman batunci da ake da dokoki a ƙasa tuntuni game da su, kamar menene ake iya wani irin abu ne mutum zai faɗa da za a iya cewa wannan kalamai ne na batunci? To, kaga dai akwai batanci eh, a rubuce akwai kuma fatanci a fa'ace wanda zaka zaka faɗa ne da baki ko ka hau dandali ko ka je ka samu wani ka gaya masa kuma akwai wasu da suka ji a kai wa wani kazafi wani abun da ba haka ba ka faɗa a kansa ko kuma mana na tayar da hankali wanda zai harzuka al'umma a samu fitina. duk wayannan akwai tanadi ko kuma rubutu wanda za ka yi ko a jarida ko kuma ka yi ma wani wasiƙa ko kuma kamar yanzu a kafofin sadarwa na zumunta ko facebook ko twitter ko instagram da dai makamantansu. akwai wani mizani ne na bambance irin waɗannan magagganu da kuma 'yanci da tsarin mulki ya baiwa 'yan ƙasa na damar bayyana ra'ayoyinsu? Eh gaskiya kasan ko a cikin batancin ma akwai inda za ka yi magana wanda shi bai samu mara kaishin fahimta zai ga magana ne na batanci amma kuma eh, kana da hujja da kai wannan maganar da yake magana a zahiri hakan, hakan take kuma inda ka tsaya a matsayinka eh, tana da hurumi ka yi wannan furukin wanda doka kuma ba za ta kama ta ba kaga eh, mutane bambancin wannan bambancin ne mutane ba su gane ba wanda kuma gwamnati a fisa billahi suna son su ɗauki abun da zafi wanda a za a ce eh, hukuma soji za ta je tana binciken eh, shafukan mutane su ga kokuna ko suna da eh, suna yin kalamuna na da sauransu wanda a bisa doka sojin da hurumin da za su yi wannan binciken domin ba ayyukansu ba ne. Kamar yadda watakila ka gani ni ma na gani a shafukan jaridu cewa an gaya wa sojoji su ma sojojin sun ce za su rinka sa ido kan rubuce-rubuce da mutane suke a kafofin sada zumunta da dai sauransu. Wani ma'auni sojojin nan za su iya amfani da su. To a gaskiya wata masifa ne dai kawai za mu ce wanda Allah ya kiyaye yake so ya fada wa kasar inda akwai mafa hukumar bincike na na farin kaya wato SSS akwai 'yan sanda akwai 'yan civil defense eh, in ma akwai wani eh, bincike da za a yi ya kamata su za su yi ranar da aka fara shigar da sojoji su zo su yi irin wannan abun kasan dai demokradiyya ta kama hanyar gurbacewa ne wanda eh, kowane ɗan najeriya kowane mai hankali ya kamata ya yi da wannan kuma mu tashi mu tsaya mu tabbatar kan cewa hakan bai faru ba domin ranar da soja wai zai bincike ya gano mai laifi Ko da ba zai hukunta shi ba to mun shiga uku a kasan nan. A ganin ka waɗanne matakai ne za a iya ɗauka na hana gwamnati amfani da irin wannan ta wajen danne 'yancin 'yan hamayya ko masu saɓanin ra'ayi da ita gwamnati? Kaga Allah sure wata rana wayannan abubuwan da suke tasowa masu yan neman a yanke a wasu masu fafutukan a fifita ɓangaranci da sauransu matsaloli ne suka taso wanda ana ganin ko da gaske ko kuma wani da yana ji ba a yi masa adalci ba ya kamata a zauna a yi nazari menene yake kawo wayannan abubuwan wayannan masifin ajiya babu su yau kuma ga sunan suna nan suna tasowa me ne ya asasa wayannan eh, ikirarin bangaranci da sauransu ya za a yi a shawo ta wanda yake ganin kan cewa ba a yi masa adalcin nan ba menene kuka na rashin adalci a bincika a duba idan akwai gaskiya a ciki sai a yi gyara idan babu kuma a yi masa fahimta a fahimtar da shi amma ranar da aka ce za a hana ka ka furta abun da yake zuciyanka to wata sabuwar masifa ce kuma za ta bullo domin in dai ba za ka iya furta abun da yake zuciyanka ba abun da zai faru shine in baka furta ba za ka aiwata kuma kaga dai ba wanda ya sa abin da yake zuciyar mutum sai Allah hmm. yauwa saboda haka gwamnati ya kamata ta yi la'akari da wannan a zauna ita demokradiyya dama ne take ba wa kowa ya kawo nasa gudumawa kuma e, al'umma duk inda aka ce a zo a zauna a cikin gida ma ana samun saɓani ra'ayi kai da ka aifi 'ya'yanka sai ka haife su wani zai tashi kana son ya auri wancan ya ce maka shi ba zai aura ba a kana son ka aura ma yarka wane sai ta ce ita ba za ta aura ba ba ta son sa to kaga dai in aka yi auren dole in aka yi sa'a wata rana za a zauna in ba a yi sa'a ba kuma sai a zo a yi wayo Allah to kaga amma in dai an zauna to me kake so a wannan abun ba zai yi ba a zauna akan teburi a fahimci juna duk wani gyaran da ake son a yi din eh to a yi gyaran amma mu zo mu zauna mu yi aiki da hankali ba da zuciya ba. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin barista son da Joshua Wigra da Ibrahim Abdulaziz wadda ya haɗa mu da shi da kuma Chibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu mamali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.